Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Literature, Esloba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu, Nigeria. Salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tutiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasarmu mu Nigeria. Muna da arzikin ƙasa a Nigeria, muna da arzikin mutane a Nigeria, akwai yawan jihohi a Nigeria, ƙabilu daban-daban a Nigeria, sana'o'i kala-kala a Nigeria. muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki daya roko muke ka mu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya Najeriya Najeriya Najeriya babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria rikicin kabilanci da addini don mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu ne wayya hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan gobe wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa ta Najeriya Najeriya Najeriya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da fatan kuna lafiya kuma. Lafiya lumi ya aka ji da kishin ruwa. Alhamdulillah muna nan muna yin An gama goma na marmari ko? Eh. Allah <laughs> ta taimake ka muna gida ban ga mm, haka ne <laughs> ban ga kwane ba kowa ba eh, baki ga ga kowa ba gaskiya <laughs> mm. ban ga azumi da yake ba manya kashi ba eh, an ce mai sunan mata ce amma malam tana wahar da maza Ana ma, ana ado hatsatsiya na ce shi da ya san ana kwala rana aboki eh. sai rugo amerika ya azumi na ce amma kuma ya gamu da awoyi masu yawa eh, kwarai kuwa <laughs> ko ina da irin dashi Eh, to Allah Allah sa gaba lafiya. Amin summa amin amin. To me ya dauki ka Amurka wannan makon na goma? To alheri ba wani abu da zai dauki hankalin mutum ana Amerika a cikin san banda batun hukuncin nan da aka zantar akan a dan sandan na farar fata daga Minneapolis wanda ya kashe George Floyd. Eh. lallai mutane sun yi tsokaci a kan wannan hukuncin da aka yanke galibi mutane ne suka ce an yi wannan abin ya yi daidai kuma mm. kina kina tune kafin yanke hukunci mm. ina jin akwai dan tankiya da aka samu a wasu jihohi suna jira idan ba a yi hukuncin nan yadda za a wato ba a yanke hukuncin da za a ja kunnen wannan dan sandan ba to lallai da mm. za a samu damuwa kurai da gaske a cikin kasar to amma hukuncin mm. da aka yanke shine abin da ya kwantar ma wasu da hankali suna ganin kaman to ba laifi wannan zai zama izina da saura kuma masu neman musgunawa bakar fata a amerika sai kuma wani abin da shi kuma ya ɗauki hankali na shine a dangane da wannan batun shine kamar yadda ake bayyanawa abin eh, yadda kafofin sadarwa suka yi tasiri hmm. a wannan a wannan lokacin da suna cewa ba don hotuna da aka ɗauka kuma aka yi ta yaya ba haka ne ya zama eh, hoto ba ka karyata shi hmm. waɗanda ba su gani ba suka gani waɗanda ba su san yadda abin ya faru ba suka suka sani to suna faɗan cewa yanzu zamanin da ake cikin nan kafafen sada zumunta za su taimaka wajen ganin cewa an yi ma waɗanda ake keta hakokinsu hmm. adalci. Haka din. To Allah Allah ya ba mu zaman lafiya da a duniya baki ɗaya amin mamin. kyautata rayuwarmu a kowace lokaci. Amin sun mamin. kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da nika gaishe-gaishe za mu fara da nika gaisuwar fata alheri da taya murna ga yahaya joseph shagayya da kuma tasha Aminuwa Batimawus Allah ya sa na faɗi sunayen kunnan daidai waɗanda za a ɗaura ma aure a ranar ɗaya ga watan Mayu shekara ta 2021 wata mai kamawa kenan. Mm. Za a yi wani auren ne a majami'ar Ekuwa Church, Utan, Jos. da karfe goma sha ɗaya na safe Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Amin sun amin. To sai kuma wani babban auren da aka yi a Kumasi Yalwa wanda za ku taya Adnan Hussein da aka fi sani da Prince Hakim a cikin watan azumin na aka daura auren kin san akwai albarka ciki da sosai yawwa wato hmm. amma amma na gomma na ce ba eh. kowa za a ce bakin shi a rufe yake ah. nan ba liyafa ina ai za a sha budiri bayan sallah da dan Allah <laughs> za a sha <laughs> budiri zan ce dabara ce mm. Oh, eh to amma dai amma <laughs> akwai cin sakwara bayan kowa ba saboda haka nan eh. ba kashe kuɗi eh, to kaji wadan aure <laughs> ayi yi ne. Allah da sun babi an yi ne tsakanin Adinani Hussein Prince Hakim kenan da uwar gidansa wato Hajiya kenan wanda aka daura a cikin azumin nan kamar yadda na faɗa kuma abokan ango manyan abokan ango wato Jibrin Diko da aka fi sani da Okokun Muji da Abdul Mugis Asidu na Alfa Radio da Alhaji Gurunshi da Salu wato da baban yariya da Amadu Bebeji da Yushau Beti duk sun ce da samarin yalwa suka ce Allah ya sanya alkhairi cikin wannan auren da aka daura. To amin su amin Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare burtuka raba. Tambayi na ango da amarya shi na duko rai da buri ko bai ruwa zama na amana sirkar da kutona ya bayar nuna maganar kiki tauna na zo da magana ango ya zauna. nake in Na sallah farkon Bari kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalin Abdon Dalla da matarsa Sanatu, domin rasuwar ɗan farinsu Andrew Dalla. Allah ya ji kamar mutum Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. amin su amin sai kuma ta'aziyya zuwa ga sarkin zabarmawa na Accra kenan mai martaba Alhaji Furo Umar Tanko na rasuwar yar uwarsa Maryam Abubakar da aka fi sani da Ladi wacce Allah ya mata rasuwa a Mali a makon da ya gabata Allah ya ji kanta kana muna mika ta'aziyya zuwa ga Malam Ahmad Tijani Lawan tsohon ma'aikaci a DW Hausa da kuma Malam Nasiru wanda shi ma har yanzu yana DW Hausa da baki ɗayan gidan iyalan Malam Lawan na kuma suke da na rasuwan ɗansu Faisal Abdul Aziz wanda shi ma ya rasu a makon da ya gabata to Allah ya ji kansu baki ɗaya mamar marigayi Hajiya Jami da iyalinsa Allah ya ba su hakurin wannan rashi Amin su Muhammad. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran. Baba san makon da ya shige hmm. kamar yadda muke faɗa kowane lokaci mun kafa labarin da muka bayar hmm. a shafinmu na sada zumunta Facebook. Haka. Muka kuma nemi masu saurare su raba su yanke hukunci akan mm. wannan labarin bafin latinin nan wanda ya share ke manto sandan shi ya eh, komawa eh, yana zaune yana jira kawo mashi yana jira zo bai da eh, sanda <laughs> yawa to buka da mm. shi mai bada da labarin nan Usman yace mm. wai shin kunya ce ko kuma wauta ce to fa wannan dai ba kamar labarin da muka kafa makon da ya shige ba wannan dai kila a ce an yi kunnen doki domin kowa ya bada da ra'ayin shi kamar yadda muka faɗa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari da kuka kafa a shafinmu na facebook bari mu fara da ra'ayin kongom mm. ma mela adumci ya bushe da dariya <laughs> shi wato dan nijar ne mazaunin libya ya bushe da dariya ya ce <laughs> ina ganin shi ba mafi latinin ne <laughs> ya ce wai ko kunya ce ta na ci komawa da fulanin Nijar din bayar rubuta ya ce kunya eh. ce ta komawa. Sai kuma aboki jagaba ya ce wauta ce garba na hali kan kamba cewa ya wauta ce ta hana shi. Usman Abdu daga Buti jihar Difa jamhuriyar Nijar dariya ya yi. Sai Suleiman Yusuf da Hassan Aliyu akwai yakubu ame da mm. aminu adamu malam maduri mm. da abubakar sadiq awaisu da babajo e bawa saminaka da salisu imamu sa'ad dukansu suka ce kunya ce sai kuma sale muhammad sale da mare ya buce <laughs> da dariya <laughs> ya ce shi kuma shi ba ce kunya ce ashiru hassan tigno mm. da aliyu umar da Hassan Nuhu da Ada Yu Ahmed da Alhaji Kabiru Highlanders da baban gida Mamman Barde su cewa suke kunya ce. Ashe sun san Fulani da kunya. Kwarai kuwa. To sai kuma wani na jin shi ba filace ne da ake kira wato sarauta kaura azare kenan. Ya ce ai ku ba da eh. amsar ku. Ya ce mu irin mu ta Fulani a gaskiya muna ba da eh. gudunmuwa sosai mu ba mu san ba yadda aka yi hakan ya faru ba amma ku huta lafiya VOA Hausa kenan <laughs> eh sai kuma yaki eh yaki cewa ko wai mu ba da amsar mu <laughs> kenan <laughs> sai kuma Ibrahim Lawal Guyo Lawal shi kuma ya ce tsammanin sasanti ne kawai sai kuma Ilyasu Abubakar IKD Potoscom ya ce wauta ce kurum irin nashi amma ba kunya ba kam da kuma Suleiman Isyaku ya ce hauka ce kawai kai ah. <laughs> eh, sai kuma tukur PMC Remawa daga birnin Accra shi ma ya ce a gaskiya kunya ce da akwai kuma Bello Musa Dahiru ya ce fullo to wannan sai a bata haka da kuma wannan malam maduri kawai ya rubuta ya ce tafdi jam lallai jiran gawan shanu a wato ana jiran gawan shanu a nan amma fa ni a gani na a bar ya huce watakila ya san lallai hanya ce da mai rake ke bi so ya bi ne ya tsaya wuri da ya san <laughs> ya mashi lauya kenan <laughs> ya masa lauya haka yake <laughs> to ga al'amin Yakub shi da ya ce ban da dai sheri. Mm. <laughs> Na goma ku da shi ku ban fulani sheri sai Safiyanu bin Usman da Baba Gana Alhaji Isa da Masak. Mm. Da Umar Usman Barahaje Wailo da Hassan Aliyu Kujama sai Fa'ilu ɗan Ladi Mahuta. Mm. da Abdulkarim Salisu da Tanimu MJ da Musti Mustapha Hmm. daga waɗanda suka ce wauta ce akwai wanda suka ce ƙauyanci ne hmm. <laughs> shi kuma <laughs> eh, da masage ce gaskiya a nawa hmm. kunya ce to dago ma aka ce komai kirkin ka baka gama eh, kasuwa da gaisuwa to wato waɗannan an soshin suna nan da yawa duk bakin waɗanda suka samu amsa wannan tambaya muna musu godiya kwarai da gaske za mu sake kafa labarin da za mu bayar wannan mako domin ku yi tsokaci a kai mu kuma karanto wani daga cikin labarin da kuka eh, aiko mana. To kafin mu dire bari mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari huce mm. zuwa ga Anas Muhammad warawara baban Bilal. Muna gaida Haruna mai garin warawara da mm. Jibo mai nama sai Salele Bakanike da Abdullahi Jika da Malam Aliyu Jibrin Marbe. da hali dan bature saminaka da hassan musa kambili da sanusi giza warawara da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwa a bar ya huce zuwa ga ma'aikatan gaskiya talbishin wanda suke daukan shirye-shiryen sashen hausa daga birnin accra da kuma wato eh, hijira tv da farko abdulwahab jawando da kuma hawawa abdulkarim young pioneers da sha'ibu salu sarauta da idris Abdullahi bako da ayubu hudu da muhammad abdulmomin da halima sadiya wato abdu kenan da malam mai rago jibrin abbas da alhaji papa angola to sai kuma hijira tv wato alhaji hamza adam kenan wanda ke gabatar da shirye-shirye a wurin to sai kuma hajiya aisha tampa da hajiya lami babyface da hajiya hafsat kadir english wato gimbiya ke da umar khair jafar da asamawu ashar da fatar an tasi lafiya masha allah Baba yau labarin da za mu karanta labari ne na ɗaya daga cikin masu sauraron mu a yau da kullum wanda kuma suke yawan binmu a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Hmm. Makon da ya wuce ya ba da labarin wani bafin latani da mai wasan kura ko? To, eh haka. Sai muka ce ba mu fahimce shi ba, eh. sai muka ce ya sake aiko mana to ya sake aikowa. ya Amma yawwa ya eh. gyaggyara amma ya ma yi ƙari amma kuma har yanzu ƙarshen labarin inda shi ne eh. ainihin ba mu fahimce ta ba eh. sabili da haka idan kana da lambar wakilinmu murtala faruk sanyina a nan sokoton kana iya tuntuɓa shi ka ba shi wannan labarin baki da baki to amma ga wani labarin to ke ɗauka labarin fulani murtala zai yadda a yi <laughs> yana da zaɓi ne <laughs> babu zata ne ya ba shi labari ya ki ɗauka ah, <laughs> ba shi da zaɓi to shi har yanzu dai hmm. shi jibrin umar eh. na basa eh. yawa har yanzu jibrin umar na basa nan dai ya aiko mana da wani labarin wanda na fahimce shi kuma zan a bada shi wato ya ce labarin shi dai da farko ma shi ya amsa wancan wancan tambayin ya ce wauta ce ta na eh, wannan bafulatinin mm, mm. <laughs> ko ba karɓar sanda shi to sai ya bada wani labari ya ce eh, wani saurayi ne aka yi wa aure ashe shi wannan saurayin da aka yi ma aure har lokacin da ya auren nan yana fitsarin kwanci. To. <laughs> Eh, ita kuma Maryam ta sani ba. Allah sarki. <laughs> Shi kenan ranar da aka yi aure aka ci sa'a ya maka fitsari. <laughs> Ya kwanta ya maka fitsari da ya kari ya waye ya ya yadda zai yi. Yoyo Allah. Ya kwaci kanci. ga eh. amarya ya maka fitsari. Eh. Sai shi kenan da ya taba gado ya ji ya kalli amarya sai ya tambayi amarya ya ce mata wai eh. idan kika yi mafarki na zaki da kura eh. suna binki <laughs> kika yi mafarki cewa wai zaki da kura suna binki eh. ya zaki lalle ne ka ya za ta yi yadda ai sai amarya ta ce taɓi jan eh. taɓi jan wallahi ta layi sai ma ka fitsari idan ne wannan mugu mafarki eh. wallahi ta tallahi fitsari zan baka subhanallah ya je to shi ba abin da ya gaji ke da ko shi kenan sai an ya ce hmm. ya ce hmm, ai abin da ya same ni kenan na yi fama da <laughs> zakin nan ya ta sani gaba na gudu na gudu kenan kuma na gudu kwacin sai kuma na ga kura ta taro ne na rasa gaskiya dole tsula dole tsula abin da ya same shi ke ya tsula eh. ba yadda ya yi sai da ya fitsari to ai <laughs> gobe ai gobe kuma ya samu wani ƙaryen yayi dan saboda ya dinga ke dan ai <laughs> <laughs> jibirin ya ce jibirin ya ce wai ba eh. wai a tsakanin ango da amaryar nan eh. <laughs> oh, wane ne ya firaki? ha. Ah. <laughs> to shi ke da da zan ba da zan da ra'ayi amma dai bari bar ma masu saurari. wai tutu eh. ba fitsari kadai za ta ba za ta tutu ne ta fitsari ta fitsari a ah, haba eh ta tutu ta kuma fitsari sai ta eh. kika a fitsari ne ma kawai yayi bai tutun gaskiya shi yayi lamba wani bai yi <laughs> lamba ba A'a ya yi ta maza. <laughs> Lalle ne na shi da ya zo da sauki ke da. Ya yi ta maza shi. Na mutum wani tsari da kawai ya baka to gobe. Eh haka. In ka kwanta ya baka fitsari. <laughs> Ya faɗi ko mafarkin da ya yi. <laughs> To To masu saurare shi dai eh. na basa na so ku bayyana wane ne ya fi rashi a cikinsu nan ita wannan amarya da za ta yi tutu ta tsari. da hmm. <laughs> ko kuma shi wannan wanda ya maka fitsari eh. <laughs> shi dai ya riga ya yi <laughs> na ga malama jini na daga ba da hannu da haka tilas mujafirki nan kamar yadda muke faɗa kullum idan kuna da naku labarin za ku iya hmm. zuwa shafinmu na sada zumunta facebook karkashin shirin a ya huce domin bamu mu naku labarin kuma yanke mana hukunci tsakanin wannan ango da amarya yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> <laughs> don a rayuwa shi ne gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don hakan na ce ‘ya'yan uwa, ni azama mu wuce gaba. Ilimi akwai daɗi wuya. Don mu nemi kowane ilimi, ba dole sai a garinmu ba. Ilimi akwai haka za ya samu mu haskaka duniya ta fannin ci gaba da ƙasa.